abokina kai mai bin yesu ne idan haka ne allah ya gafarta maka zunubanka ruhunsa kuma yana zamne a zuciyarka allah ubanka ne kai kuma nasa ne ka bar hanyar zunubi kana bin hanyar yesu kana da sabuwar zuciya al'amuranka kuma sun sake a cikin littafin allah ya faɗa mana yadda yake so 'ya'yansa su yi allah mai tsarki ne tun da yake shi ubanmu ne ya kamata mu yi abin da yake mai kyau a gabansa idan ba mu biyayya da maganarsa kowa za ya sani mu ba 'ya'yansa ba ne ba sosai kada mu taɓa ɗaukar abin da ba namu ba ne ko ba a ganinmu idan mun saci wani abu sai mu komar da shi ko mu biya neman gafara kurum bai isa ba ba za mu taɓa faɗin abin da ba gaskiya ba ne ba za mu roɗi mutane ba kada mu yi ha'inci a cikin dukan abin da za mu sayar ba za mu karɓi toshi ba ba kuwa za mu bayar ba idan wani ya yi mugunta ba za mu ɓoye ba sai mu faɗi dukkan hanyar yesu tana da kyau ba ya so mai fishi ko girman kai ko kishi ba za mu ɓata jikinmu ba idan ka sha giya ba za ka iya tunani mai kyau ba za ka rasa ƙarfi nan da nan za ka bi shaidan ka yi sauran dukkan miyagun abubuwa ka yi aiki ka lura da iyalanka kada namiji ya rabu da matarsa matar kuma kada ta rabu da mijinta namiji ya zama da mace ɗaya kawai ba za ka yi zina ba ko fasikanci ka koya ma 'ya'yanka yadda za su karɓi yesu ka koya musu maganar allah da yadda za su yi biyayya shi ne babban aikin kowane mai bin yesu ya yada maganar yesu ka faɗa ma kowa yadda zai karɓe shi cikin zuciyarsa ka taimake su su bi shi yesu yana so mu yi magana da shi a kowane lokaci ba za ka iya ganinsa ba amma shi yana ganinka yana jinka kuma za ka iya magana da shi lokacin da kake aiki ko lokacin da kake tafiya wani wuri a cikin kowane abin da kake yi Ko yaushe yana tare da kai za ya kuma taimake ka dukkan abubuwa masu kyau daga wurinsa suke in ba tare da shi ba ba abin da za ya rayu sai mu gode masa domin dukkan abu mu yi masa godiya domin abincinmu kafin mu ci yesu yana ƙamnar mu har ya ba da ransa domin mu tun lokacin da muke makiyansa don haka sai mu ƙaunace shi da dukkan zuciyarmu mu ƙaunaci sauran mutane kuma ko lokacin da suka yi mana mugunta ba za mu iya yin wannan ba sai lokacin da muna da ƙamnar yesu a cikin zuciyarmu allah ya nuna babban iko lokacin da ya tada yesu daga matattu yana so ya taimake mu da irin ikon nan kuma zai taimake mu mu zama da haƙuri lokacin da muke cikin wahala zai taimake mu mu yi abin da ke daidai lokacin da shaidan yake so mu yi mugunta yesu ya cika zukatanmu da murna shi allah ne lallai ya fi kowa iko bai kamata ka ji tsoro ba idan ka dogara gare shi za a tsare ka idan baka da lafiya ko baka da samu a duniyar nan kada ka damu ka sani yesu yana shirya maka wuri mai kyau a gidansa da mutuwarka nan da nan zai kai ka can za ka zauna tare da allah har abada yawan murna zai sa ka manta duk da wahala duniya